Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne yake muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Jama'ar garuruwan da ke makwabtaka da ƙasar Nijar na ci gaba da ɗanɗana kudarsu tun bayan rufe iyakokin ƙasar da aka yi a watan Agusta. sakamakon umarnin da ƙungiyar ECOWAS ta bayar. Biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar Nijar a watan Yulin shekarar 2023. Yanzu dai an doshi wata biyu da rufe iyakokin ƙasar Nijar da Najeriya da waɗansu ƙasashen yammacin Afirka. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya ziyarci garin Illela, hedkwatar mulkin ƙaramar hukumar Illela ta jihar Sokoto, da Mai Gatari a jihar Jigawa, da Kwangwalam da Jibiya a jihar Katsina. domin jin halin da suka tsinci kansu sakamakon jimawa da rufe iyakokin. Lura da cewa waɗannan garuruwa na alaƙar kasuwanci da garuruwan da ke ƙasar Nijar. Shirin ya kuma ji ta bakin wani masani ko mai sharhi akan tattalin arziki. Ku biyo mu sannu a hankali. To da farko ga wani da muka tattauna da shi da ke Ilela a jihar Sokoto. farko sunana aliyu abdullahi sa'id kana magana da ni daga nan illela cikin garin illela to wallahi rayuwa kan ta canza yadda yadda ba ka zaton ta kafin rufe boda abubuwa sun sauya da yadda ba ka zato muna harka hatsi muna harka masara muna harka shinkafa ma na'am ah, shinkafa ma ita ma ta muke dan tabowa nan makwabtan mu Nijar kafin ruwa boda mukan sayo ton guda a matsayin jakka ɗari hudu da talatin ɗari da arba'in. In ka mai da shi kudin Najeriya kamar nawa kenan? Ga lokacin muna canza saifa a matsayin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyar da tasa'in. To in kai kumbatin ɗin shi su ɗari hudu da arba'in zai baka kusan dubu ɗari biyar da wani abu. to yanzu sanadiyar rufe bodan nan muna sayan saifa kudin Nijar kan naira dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin kowace. Hmm. A madadin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin ko da tasirin. Wato na lura dai kusan an samu ƙari a kan farashin duk wani abu da ake mu'amala da shi. Wani abu ko da namu nan cikin gida da na waje ba wanda bai ƙara ba. Na'am. A to lura da wannan bayani naka, yaya rayuwar jama'a ya kasance? kowa yana cikin wahala da cikin mallan Allah kowa yana cikin wahala da da kana iya zuwa ka sai da buhu goma ko sha wani abu ga ini wallahi malam yanzu sai ka zuba buhu ga kwano ka ini baka sai da baka sai da buhu ba akwai wuraren da ake eh, akwai wuraren da ake cewa kamar wasu ma sun cinye jarin su gaskiya ne wannan haka take da tizo duk mai jarin buhu ashirin kayan ruwa boda mai jarin buhu arba'in misali kayan ruwa boda wallahi yanzu da waya ka same shi da jarin da kai buhu goma sha ɗaya masu ƙananan ƙarfi ma ƙasa ƙasa duka wasu sun ruwa shaguna wallahi mana. sun cinye jarin nasu. wallahi an cinye jari babu in ba wani aggare ka ba mai duk dai mai jarin mai sana'ar da wani na ka bashi mai sana'ar da wani ke bashi sai ya saida ya kai kuɗi wala waɗannan su an gama labarin su. To yanzu kuma ga muryar Bashir Adamu wani da ke mai gatari a jihar Jigawa. so yadda dai al'amura suke gudana tun a karan farko da aka rufe boda an dan samu dan kuncin rayuwa haka za ga akwai abubuwan da mutane suke shigar da su cikin kasashen ketare kamar Nijar za ga sakamakon rufe boda abin ya yi tsauri a koda za a bari ku shiga dai za ga sai dan kun dan bi taɓa hanya kuma sai kun biya kuɗi mai yawan gaske amma dai boda a rufe gaskiya ba a bari ana wucewa sannan kuma za ka ga waɗanda suke shigar da kaya da yawa yanzu dole sai ka rage in kana shigar da yanzu wato misali mota biyu dole ya zama yanzu ya koma mota ɗaya ko ma rabin mota sakamakon rashin hanya mai kyau ko abin da ya kama da wannan sannan wasu za ka ga suna ɗan dakatawa a garurruka da suke iyaka da mai gatari wanda kuma a cikin ainihin wato jamhuriyar Nijar suke za ga wasu ba sa shigowa sai dai su tsaya a nan motocin a madadin su shigo sai dai su sauke fasinjojin su sai su hau babura sai su shigo ta wani hanya din tunda ba zai ba da za a yi ka hana mutum zirga-zirga ta neman abinci sai dai kawai ɗan gyaran da za a yi ko ba haka bane to da kusan shi da abin da yake wakana su za ka kenan ya nuna ana dan samun dan kuncin rayuwa kaɗan fiye da da kamar yadda da abu da take buda din za ga shin wato hada-hada ana yin ta kamar su dan ƙauyukan da suke da mai gatari wanda suke cikin jamhuriyar Nijar ana mu'amala da su ta harkar kasuwanci tunda boda a buɗe a lokacin hada-hada din tana yawaita za ga ba wata matsala insha Allah. Bashir Adamu kenan wani da ke mai gatari a jihar Jigawa. Na tattauna da wani da ke kwangalam a jihar Katsina ga kuma abin da yake cewa. Eh, Lawal Plana, man na kungiyar direbobi na reshen kwangwalen da ke karamar hukumar mai addu'a. Eh, mu da gaskiya mu wana ɗaya daga cikin mutanen da wannan abin ya shafa. Duk abubuwan da muke na harkoki na yau da kullum sun tsaya kaga ni sana'a ta shuki kuma yana da shugabantar da ribobin amma sakamakon wannan abubuwan da aka yi dama mu mutanen Nijar su ne suke iya tarawa shigo nan domin yin uzurrukan su mu ɗauka mu kai inda za su in san ƙare ko mu ɗauko sau dawo wala yanzu abin ya tsaya babu ba ma ɗauka kowa ba wanda yake shiga ba wanda yake fita Abokin aikinmu Ahmad Kabir S. Kuka ya tattauna da wani da ke jibiya ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sirajo Maida, wanda aka sai da Sirajo ɗan agaji, kuma ina zanne a garin jibiya, jibiya lokar gama. Ai, alhamdulillah, muna dai gode ma madaukin sarki, amma rayuwarmu daga lokacin aka ne boda yanzu an sa rayuwarmu cikin haɗari. Iri daban-daban, mu har da jarabawa iri daban-daban, wanda yanzu haka mun kama an sa mu cikin hakurki. na ɗaya nan boda arihe na biyu jehen mu ga matsalar tsaro baka nawa ba tsari baka nawa zan hara boda na an kulle sanadi ya kullewa kuma nan jami'an tsaro sun kulle mu ba a kai a cikin boda. to kenan ba ku ita abinci sau uku a rana? a lalle eh lalle cin abinci sau uku a rana sai gidajen da Allah rawa ma asiri amma dai mafi yawancin mutane dai ana dai kokari a daya ko so biyu dai amma dai kam gidajen talakawa ba gidan da ake abinci uku dai a yanzu dai. To kenan kamar ga alamu za a iya cewa abinci ma yana tsada a wurin. A ya wuce kama, abinci na mugunye tsada sosai ba. Dan koyin tsakanin ba tsari da jiri akwai bambanci kusan naira dubu biyu ko uku abu a farashin buhun masara ko na gero ko na dawa. To ba, to ina magana haka na lura ta rashin lafiya akwai wadataccen magunguna da masu kulawa da ku in wani abu za a ce ya taso? A alhamdulillah nan gaskiya saboda Allah nan muna godiya ga Allah madaukakin sarki muna godiya ga mai girma gonan Katsina. da ɗan majalisar mu na jiha da kuma shugaban karamar hukuma domin Allah suna baki kokarin su asibiti na jibiya. Sai dai da moye kawai saboda matsalar tsaro duka asibitocin mu kulle suke saura manyan nan guda biyu ko guda uku jibiya magama da tsara ko da lokacin da ka ji za ka iske cika ana aiki kuma akwai magani lafiya lau mm. mu da matsala. kun daɗe kuna kai koken ku akan yadda jami'an tsaro ke addafawa musamman ɗauki kayan abinci zuwa jibe wanda har shi kan shi mai girma gwamnan jihar katsina malam umar duk ya gayyaci shi shugaban su hana shiga da fasakwabnin wato kasan na abanga. Shi eh. eh, abin da shi an samu sauƙin shi zuwa yanzu ko ko dai tana nan yadda Ai ba ma sauƙi ya ƙara samu ba muna cin muna sa ran sauƙi abu ma ƙaruwa yi yanzu ka zo rawan na barikin soja na hanyar jibiya Tun mm. mota ya gani na tsaye ko rake ko gara rogo ko ba mene su ake su ake wai sai yi takarda a kai jibiya. Tana na tsaye ta sa mutane yanzu dole wani mutum sun zagayo ta hanyar batsari. sannan su zoji duk da halin haɗari da ke da kai wasu ma sai sun koma ta hanyar gusau ta zamfara sannan su shigo zuwa jibiya. to yanzu kenan ya kike hasashen rayuwar ku nan gaba. eh hasashen rayuwa muna nan muna ta da muna roƙon Allah Allah ya sa ya ta gwamnatin da shi ko mai girma gona alƙawarin da ya ɗauka mu na za a yi biyan za a yi Allah ya taimake mu ya ƙara ƙoƙari kuma sannan muna gode ma Allah madaukakin sarki da ita gwamnatin tarayya ta fara janye wasu dokoki na abinci kila sanadin wannan ya zama a buɗe boda shi kenan sai mu samu sauki insha Allah. Ba a ma kai ga bude ba balle mu fara samun wani abu kenan. A ba hawa abin da muka fara samu yanzu. Gaskiya ba. Tana nan yana ciki. To Allah san dai ba kila matsalar ta shahi ma har magana ilimi ko kila yara ba su samun damar zuwa makaranta. A yara suna zuwa makaranta sai dai tsadar rayuwa. Amma yara suna zuwa makaranta sai dai tsadar rayuwa yara yan mutane dama wanda za a ga sun gama sakandare babu halin wucewa gaba. suna nan wannan suna da yawa gaskiya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafafinmu na sada zumunta wato a facebook.com slash aminiya trust ko kuma ta twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wani tashoshin FM abokan hudarmu a sassan Najeriya. To madalla, A farkon shirin kun ji daga bakin waɗansu da ke rayuwa iyakokin Najeriya da Nijar. Sun bayyana mana yadda rayuwa ta kasance sakamakon rufe bodar da aka yi kusan watanni biyu kawo yanzu. Na tattauna da wani masani ko mai sharhi a kan harkokin tattalin arziki. Sunana Dr. Nuruddin Usman Miko kuma shugaba ne na tsangaya a jami'ar jihar Kaduna da ta shafi siye da siyarwa. Tabbas, ruwan rufe bodar da aka yi shafi tattalin arzikin ƙasa ta ɓangare biyu idan za ku iya tunawa tun wancan zamanin gwamnatin da ta wuce gwamnatin tarayya ta rufe godan najeriya da niger kafin wannan gwamnati da ta wuce. to tsawon wannan lokacin gaskiya akwai abu biyu da suke faruwa ta bangaren tattalin arzikin ƙasa na najeriya gaba da shi ne ya kamata a ci an samu cigaba ne ko kuma an samu cigaba saboda mai nace haka shine riba bodan ya sa an an daina shigo da shinkafa da sauran abubuwan da ake nomawa a Najeriya wanda kuma ya kamata a ce mun da kafafunmu a Najeriya muna da manoma, muna nomawa amma kuma ba amfani da namu ana shigo da shi to idan kuma ka duba tattalin arzikin yankin da suke zaune a wannan wuraren tsakanin Najeriya da Nijar ba karamin na kasu aka samu ba gaskiya saboda mun san cewa Najeriya Nijar ɗan uwa ne family ɗaya ne akwai auratayya tsakanin su akwai sana'o'i da suke yi akwai family wasu family masu rabi rabi suna Nijar rabi suna Najeriya to rufe bodan na gaskiya zai sa ba karamin kalubale bane ne kawo ko in ce ya kawo dalili ko shine akwai masu ƙananan sana'o'i wanda kila 'yan suna nan tsallaken Najeriya ne amma suna suna sana'o'in a can tsallaken Nijar ko kuma yan tsallaken Nijar ne suna suna sana'o'i a tsallaken Najeriya to rufe bodan ya haga ya kawo cikas ya sa mm. kuma an shiga cikin wani hali na halin hawulayi don ah. tsakanin da Allah shi mutanen da suke wannan yankin sun dogara da junansu ne yan Najeriya sun dogara da wasu abubuwa daga Nijar yan Nijar sun dogara da wasu abubuwa daga Najeriya saboda kusancin su so gaskiya ba karamin nakasa ya kawo ma wurin ba sosai ya kamata su gwamnatocin su san me suke ciki kuma irin wannan abin za a yi a dinga dubawa tsakanin boda tsakanin najeriya da nijar ba kaman boda ba ne kaman sauran kasashen saboda dama tun asali in duba yadda aka raba aka raba kasashen afirka za a yi najeriya nijar dama kusan kaman kasa ɗaya ne yan uwa ne da rana tsaka aka waye gari an raba su to ya kamata su gwamnatocin su dinga la'akari da irin wannan abubuwan kuma gaskiya ya kamata ECOWAS ta sake tunani akan wannan al'amari kuma su mahukunta Najeriya ya kamata su ma su eh, tunanin sai dawo jikinsu tunanin sai dawo jikinsu saboda su san me abin da aka yi su san kuma yadda za a magance wannan abu To masu sauraro da wannan bayani na Dr. Nuruddin Miko, masani ko mai shari'a akan tattalin arziki shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku da izinin Allah a shiri na gaba. A madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.